Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau shida ga watan dulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin da hudu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda nake karanta littafin a tajribi sahih da a hadisin jami'i sahih wato mukhtasar sahih bukhari na alhafiz ahmad ibn abd al-latif al kuma a wannan masallaci jami'u shaykh talhat al-salafi alayhi rahmatullah ta'ala wannan zai zo majalisin mu na 273 insha Allah kuma muna cikin babu wujudin qira'ati lil imam wal ma'mum fi salawat kulliha babun da al-imam al-bukhari ya kulla a matsayin mazhabarsa wajabcin da liman da mamu dukkanin su sun yi karatun sallah a wajen al-imam al-bukhari ba a dauke wa kowa ba ba a dauke wa mamu ba ba a dauke wa liman ba liman zai yi karatun sallah mamu ma zai yi karatun sallah sannan fil salatul sirriyyati wal jahriyya a karatun koye da bayyane wannan ita ce mazhab al-imam al-bukhari muna lalatawa za mu zo mu tattauna matsalolin da kuma fahimtocin malamai a game da ita wannan matsalar ta karatun sallah ga mamu musamman a karatun koye idan ne a karatun bayyana ke idan liman yana karatu a bayyana to wajibi ne shi ma mamu sai to wannan ne babu hadisin farko shine wannan hadisin mai tsawo hadisin Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu da shi aka bude wannan babu mun karanta shi a makon da ya gabata mun ambaci malaman da suka fitar da shi a cikin littafansu bayan al-Imam al-Bukhari yau da izinin Allah za mu fara da tarjamar sahabi da ya goyito hadisi wato sabir na jabir ibn sabwa radiyallahu anhu jabir ibn sabwa sunansa jabir sunan babansa samura samura bi dhammin ni samura kakansa sunansa junada kakansa na biyu sunansa jundu kakansa na uku sunansa hujayya kakansa na hudu shine riya na biyar habib na shida suwa'a a wannan kakan nasa na shida ake danganta shi ake ce masa jabir ibn samurata suwa'i nisba zuwa ga suwa'a kakansa na shida ana masa alkunya da abu abdullah abu da shi da babansa dukkansu sahabbai shi jajir sahabi babansa samuratu ibn junada shi ma sahabi mamarsa sunanta khalidatu bintu abi waqqa yan uwar sa'ad sa'ad din da aka ba mu labarin sa a cikin hadisi yan uwar sa ce so na ta shi jabir a matsayin ɗaya yake da sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas kawun jabir ibn samurai haka imam sa'ad ya ambata a cikin littafin sa at-tabaqat kubra cewa ita khalidatu bintu abi waqqas kanwa ko ya ce ta sa'ad ibn ali waqqas kaga an ce mata khalidatu bintu abi waqqas shi kuma sunansa sa'ad ibn abi waqqas ya ruwaito hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam al-allama hadisansa a cikin musnadul imam ahmad sun kai ɗari biyu da 270 idan an haɗa da waɗanda suka maimaitu sau da ka yana cikin waɗanda ba su da yawan riwaya a cikin sahabbai abin da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadda waɗanda aka maimaita 270 sayyiduna jabir ibn samura al samura az-zahabi yana sufanta shi yace lahu suhbatul mashhura yace sahabi ne shahararre da an san shi a matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa riwayatu ahadith sannan al-imam zahabi ya ce jabir ibn samura ya rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya riwaya daga sayyidina umar daga cikin waɗanda ya karɓa hadisi ba daga annabi salma kai tsaye ba daga wajensu akwai sayyidina umar amirul mu'minin haka nan ya riwaya daga wannan kawun nasa sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu sannan ya riwaya daga abu ayyub al khalid ibn zaid sannan kuma ya riwaya daga babansa tunda babansa sahabi ne to kuma baban shi ya riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji abinda ɗansa bai ji ba daga sai ɗan ya karɓa daga baban daga babansa samuwa juna da, shi ma malamin shi a cikin almajiransa a cikin tabiya akwai al'imamu sha'abi amir ibn sharahi amir ibn sharahi yi riwaya daga jabir ibn samura haka tamim ibn tsarufa shi ma yi riwaya daga jabir ibn samura haka sima ibn har yana da yawan hadisai daga jabir ibn samura haka Abdulmalik malik ibn haka abu ishaq tabii wannan shahararren tabi'in mawuci hadisan manzon Allah sallama sannan haka dan kawunsa dan Sa'd ibn Abi Waqqas da ake ce mishi Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas shi ma ya riwaya daga gare shi da wasu su duk waɗannan almajiran Jabir ibn Samura radiyallahu anhu Jabir ibn Samura ya riwaya yake cewa sallaitu ma annabi sallama aksara min an sai marrati sai na yi sallah tare da manzo sallama fiye da su dubu biyu yace ya yi sallah tare da manzo Allah sama so fiye da dubu biyu aksara min an sai marrati fiye da dubu biyu al-imam an-nawawi rahimahullah a cikin sharh muslim sai yace wannan yana nuna sallar farilla sallolin farilla domin ya rawaito wannan haditin a cikin kitabul juma'a to shi na limamin nawawi sai ya bayani ya ce ba juma'o'i dubu biyu yake nufin ya yi tare da manzo Allah su kalama a a sallolin farilla in ka lissafa su sai ka ga shekarun da ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kullum za ka lissafa sallah biyar sallah biyar sallah salloli nawa ake da su a wata watan da ya kwana talatin biyar sau talatin dari da nawa dari da hamsin to shi ya yi sallah tare da manzo Allah ta kawo fiye da dubu biyu a shekara sallah nawa ake biyar to ɗari uku da sittin dubu nawa dubu biyar da dari? da dari nawa kacin to kaga sallolin kaga ashe ba su da yawa ba shekaru an mai da su shekaru ba na radiyallahu anhu sannan yana faɗa kamar da limamu tirmidhi ya ruwaito masa Ya ce jalastu nabi sallallahu alaihi wasallam akthara min mi'ati marra na zauna tare da manzo Allah sallama na karbi ilimi a wajensa fiye da so ɗaya to daga sahabin manzo Allah sallama ne wanda ya samu falala ta kasancewarsa sahabi kuma ya samu falala ta riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nan bayin Allah ɗan uwa kaji mutum yana cewa yi sallah tare da annabi ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama don Allah kasusuwan yarwa ne sun cancanci walakanci sun cancanci a ci mutuncinsu sun cancanci zagi to shi yasa ake ake faɗa maka waɗannan idan ka san darajarsu ka san yadda suka tsaya suka tsara addini da irin darajar da Allah ya ba su da falilar da Allah ya ba su da girmamawar da Allah ya musu to ba za ka yi da ci mutuncinsu balle haka zama cikin masu cin mutuncin nasu duk waɗanda suka kasance zagin su suke suna ci musu mutunci suna kafarta su za ka kasance tare da su za ka goyi bayansu za ka goyi bayansu Allah ya shirya al'imam ibn sa'ad a cikin al-tabaqat yake cewa ibtana da kufa tijara daga baya jajirin ibn samura ya bar garin madina sai koma kufa wannan kufa dai wannan kufar da aka ce mutanen ta sun kawo ƙarar sa'ad wanda shine asalin hadisi sun kawo ƙararsa wajen sayyidina umar a matsayinsa na gwamnan su ya ce suka ce bai iya sallah ba ko to shi shi jabir bin samura radiyallahu anhu shi ma ya zauna a kufa yana da gida har ma malamai suka ce wala ha aqil yana ma da ƴaƴa Al'imamu zahabi da yake tarjama yace suna jin labari har a lokacin ƙarni na takwas cewa jikokin jabiru na samura suna nan a kufa rabbi allahu ana ya rasu a zamanin khalifancin bishir ibn marwan lokacin bishir ibn marwan shine gwamnan kufa a wannan lokacin ya rasu bishir ibn marwan ɗan sarki marwan ibn hakan ya zama gwamnan kufa shi ma to a lokacin zamanin gwamnancinsa da na jajir wani samura ya rasu malamai sun yi saɓani akan wata shekara ce jajir ya rasu radiyallahu anhu wasu suka ce shekara ta 63 bayan hijira wasu kuma suka ce eh, shekara ta 76 wanda ya ce 66 shi na imam abu ubai al-qasim sallah wanda ya ce shekara ta saba'in da shida kaga ya kara shekara goma ke ba shi ne khalifa ibn khayyar a cikin tarihinsa kuma wannan na saba'in da shida shi ne al'imamu zahabi ya rinjayar cewa jabi bin samura ya rasu shekara ta saba'in da shida bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce ya rasu ne shekara ta saba'in da hudu ba 66 ba ba 76 ba a'a 74 al-imam ibn hajar shi kuma abin da ya tafi a kai kenan ya ambata sai ya shiru alamar abin da ya da shi kenan ana a yi tihadin eh, jari wani samuwa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yi riwaya da gare shi sannan kuma yana da falaloli babban falalar ta kasance wata sahabi ya ishi mutum daraja a ce ya zauna tare da manzo Allah sallama ya yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fita tare da manzon Allah Sallama, sun je ya koka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce to shine jaji da ya ruwaito mana wannan hadisin da ya ba mu labarin kocen da mutanen kufa suka zo suka kawo nawa na sa'ad bin abi waqas yana gwamnan su suka faɗi wasu koke-koke game da shi na ƙarya ba na gaskiya ba a cikin koke-koken da suke suka ce la yuqtil yusalli bai iya sallah ba to sai shi sa'ad da sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu sa'ad ibn abi waqas shine aka kawo hoton sa wajen sayyidina umar yana gwamna shine gwamnan kufa na farko kamar yadda muka faɗa malamai suka ce shi ya zana gari shi ya shata gari shi ya gina musu masallacin juma'a da umarnin sayyidina umar bayan ya shekaru da su ina jin a a wancan majalisun muka ce shekara ta sha hudu kuskure ne shekara ta sha bakwai bayan hijira ya zauna da su daga shekara ta sha bakwai ɗin nan har shekara ta ashirin da ɗaya shi ne gwamnansu shi ne mai kula da lamarinsu shi ne babban alkali domin a lokacin idan aka naɗa mutum gwamnan musulunci a wani gari to duk waɗannan ayyukan fashi yake shi ne liman Shi ne malami mai karantar da su addinin Allah ne mai ba su fatawa ne mai raba musu Shi ne mai musu sallar gawa duk waɗannan ayyuka shi ne su duk wannan na cikin aikin al'ami gwamna a wancan lokaci to sa'ad sunansa sa'ad sunan baban samani amma ana masa alkunya da abu waka shi yasa sai ya shahara da alkunyarsa fiye da sunansa da yawa wasu ba su san sunan baban sa'ad shine malik ba sai dai ne abu waqas domin za a ce sa'ad ibn abi waqas in za a ambace shi to ɗari to za ka ga ana cewa ne sa'ad ibn abi waqas ba a cika cewa sa'ad ibn malik sunan kakansa na farko uhayy uhayy sunan kakansa na biyu abdumana sunan kakansa na uku zuhura na hudu kila na biyar murra na shida ka'ab na bakwai lu'ai kaga sun haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yana da alaka da manzon Allah ta sama ta bangare biyu yana da alaka da manzon Allah kuma ta bangaren mahaifinsa sun haɗa kaka na biyar na shide na biyar murra murra ibn ka'ab shi kuma ka'ab ibn lu'ay anan suka haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suna da dangantaka da manzon Allah sama ta bangaren mahaifiyarsa mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mahaifiyar manzon Allah sallama ita ma zuhuriyya ce al-imam az-zahabi rahimahullah yayi masa kirayar a cikin siyar alamin nubala da kuma tarihul islam ya ce al'amir ya ce gwamna abu ishaq ana masa alkunya da abu ishaq al-ƙurashiyar makki bakurin shi ne yana cin banu zuhura sannan ko mutumin makai ahadul asharati yana cikin shi ne ɗaya daga cikin goman nan da manzon Allah sama ya hau mimbari lokaci guda ya ambace su yace dukkaninsu 'yan aljanna أبو بكر في الجنة وأمر في الجنة وأثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وسعد بن عدي وقاسم في الجنة وعامر بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة دكا من ظل سنة على الجنة ويلا تشنصر wa ahadu sabiqi sannan yana cikin yan fanko nan da Allah ya yaba yace was-sabiqun awwaluna min al-muhajirin wal-ansar yace wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha zalika al-fawz al-azim to yana cikin waɗannan wa ahadu man shahida badran wal hudaybiyah sannan yana cikin waɗanda suka halarci bada wanda manzo Allah ta sanar yace wa ma ajraka anna Allah qad sala ala ahli badr fa qala fa'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum manzo sanar yace Allah ya kalli mutanen badar ya ce musu duk abin da suka ga dama su je su ya riga gafarta musu ba abin da zai cutar da su amma ba su saba wa Allah ba duk da wannan lamunin da suka yi da shi sai suka fi kowa kuma da'a su sha wani abu to sa'adu na cikin su sannan wal hudaybiyya sannan yana cikin 110 1400 wanda manzan Allah salama ya ce lan yali jannara rajulun baya a tahta shajarati ba wanda zai shiga wuta cikin waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah salama waɗanda Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka innama laha Allah lahi fawqa aydihim hadin لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومن أتكلم دون الله كجوء أن الدرجوج mu fa yanzu wasu lambobi ake ba mutum kuma lambobin ba su da wasu arna ne suka ba shi kila a ingila ko a faransa sai ka ji ana ppm tcm ddm mni ko duk ba su bane hmm? ofr ila a waje aka ba mutum can kanna suka ba shi wurin da kafirai makiya Allah ila kuma a cikin gida aka ba shi a matsayin mutum ne dan ƙasa na gai. to wannan fajarajojin Allah ne ya ba su kuma ya faɗa wa manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗa musu suna da waɗannan darajojin a wajensa sannan kuma aka ce a faɗa mana mu san su da waɗannan darajojin za ka haɗa su da waɗannan lambobin ko kusa sannan al'imamu zahabi ya ce wa ahadu kittace ahli shuwa sannan yana cikin shidan nan da sagiduna umar ya zaɓa a lokacin da aka cutar sai na umar sai na'umar ya tabbatar da ba zai ci gaba da rayuwa ba sai Allah ya masa ilhama ya naɗa kwamitin mutum shida ya ce a cikin su zaɓi mutum shida mutum ɗaya kar su fi kwana uku ba su fitar da shugaba a cikin su ba cuta sa'adu na cikin shidan wanda da Allah ya ƙaddara ƙila ta faɗa, ya zama cikin ya zama shine aka zaɓa a lokaci. kuma sai na umar kamar yadda zamu ji a gaba ya musu nuni da cewa shi da shi zaɓin shi ne to shi yake so ku zaɓa mamarta sunanta hamnatu bintu sufyan bin umayya ibn abdi shams ibn abdi mana al-imam ibn manda al-asfahani cikin ma'rifatu sahaba nasa yace aslama sa'ad ibn aslama sa'ad ibn eh, abin nan aslama sa'ad ibn 17 sana sa'ad ya musulunta a lokacin shekarun shi 17 shekarun shi 17 musulunta shekara 17 ya musulunta a lokacin da ake bige mutane ake raba su da iyalansu ake raba su da dukiyarsu ake kamawa a kashi shekarun shi sha bakwai musulunta ibn manda ya siffanta shi ce wa kana qasira kuma mutum ne gajere hadahan mutum ne gajere fa fada irin gajerun mutanen nan masu fadin ji shatna al-asabi'i ya tsunsa suna da kauri ghalizan sannan mutum ne wanda yake ne kirji wanda bai karɓar ne sannan zahama sannan yana da wuya mai tsawo duk da cewa gajere ne yana da kwakwalwa kai shi ne zahama mutum ne mai kwakwalwa yi riwaya daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda ya riwaya daga eh, wasu sahabbai waɗanda ba shi ba sannan cikin almajiransa akwai sahabbai da yawa da suka karɓi hadisi a wajensa kasancewarsa yana cikin farko-farkon waɗanda suka musulunta kaga zai san abubuwa da yawa daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kafin waɗanda za su musulunta daga baya su zo su sani daga cikin almajiransa akwai abdullahi ibn umar ɗan na umar ya yi riwaya daga wajensa akwai na na'isha ita kanta na na'isha radiyallahu anha ta yi riwaya daga sa'ad haka ibn abbas to ka gani waɗannan ukun a ce almajiran mutum ne an shi ke ibn umar na na'isha ibn abbas radiyallahu anhu sannan daga cikin tabi'ai waɗanda suka yi riwaya a wajensa akwai as ibn yazid babban tabi'i ne sannan akwai 'ya'yansa. 'ya'yansa wajen su duka sun yi riwaya daga gare shi a cikin ƴaƴansa akwai Amir yi riwaya daga gare shi akwai umar yana da ɗan umar yi riwaya daga gare shi akwai muhammad yi riwaya daga gare shi akwai mus'ab yi riwaya daga gare shi akwai ibrahim yi riwaya daga gare shi ɗansa ne akwai aisha ita ma ce kuma ta yi riwaya daga gare shi sannan daga cin almajiransa dai waɗanda ba 'ya'yansa ba akwai qais ibn abi hanzir wani babban tabi'i babban tabi'i cikin almajiran ibnu mas'ud to kuma almajirin sa'ad sannan daga cikin almajirin sa akwai babban tabi'in nan alimul madinati sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib wanda tun muna yara mai qawaidi yace mana ne akhirul mutaqaddimin to almajirin sa'ad sannan daga cikin almajiransa akwai babban tabi'in nan abu usman al nahdi akwai amrubnu maimun wanda shi wannan muhadrani ne ma ya yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai azurta shi da musulunta ba sai bayan annabi sama ya rasu to ya yi riwaya daga sa'ad akwai mannan ne hikimar kuma mai haƙuri da natsuwa tabi'i al al'ahna ibn qais shi ma almajirin sai akwai alqamah ibn qais shi ma almajirin sai babban tabi'i wanda sayyiduna Umar ya ce sayyiduna Abdullahi dan masu ya ce da manzo Allah sama ya ganka lafari fariha Da ya yi farin ciki da kai akwai Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Ɗan gidan sayyiduna Abdurrahman bin Auf shi ma ya yi riwaya daga Sa'ad bin Abi Waqqas akwai Mujahid Mujahid bin Jabal wannan babban tabi'in kuma malamin tafsiri shi ma almajirin Sa'ad sannan akwai al-Imam Abu Talib al-Tamman abu salih mai samman ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi almajiran sai na abu huraira to kuma almajirin sa'adu ne sannan a cikin almajiransa har wala yau akwai uwa tubin zubai wannan ɗaya daga cikin alfuka ha'u saba adil madina jikan na abubakar ɗan na na asma'u ɗan azubai ibn al'awwa to almajirin sa'adu kai da wasu ma da yawa waɗanda in aka ce za a yi ta ambatansu to sai a cinye karatu ba a gama ambatan almajiran sa'ad ba dalilan da suke jawo almajiran sahabi su yawa na farko akwai daɗewarsu a duniya to sa'ad ya daɗe kun ga ana magana ya rasu shekara ta saba'in da shida bayan hijira Ka kaga wasu tabi'an masu rarrasu sun bashi wannan na cikin dalilan da suka sa ya zama yana da almajirai da yawa dalili na biyu shine yawan yawan canza gari sahabi idan ya zama ya yi yawace yawace da yawa ya tashi daga madina ya je wasu garuruwan to wannan na ba shi dama ya zama mai yawan riwaya sannan na uku daga ciki akwai zama kuma a madina ko zama a makka idan sahabi ya kasance bai je ko ina ba kuma ya zaman shi a madina ko ya zaman shi a makka to waɗannan garuruwa ne da yaushe ba su rabuwa da jama'a makka yaushe ana zuwa hajji madina yaushe ana zuwa ziyara to wannan na jawo almajirai ba kawai in sun je shi kenan hajji shi kenan ba shi yasa hajjin almajiri daban haka zuwa madinan almajiri daban da wanda ba almajiri ba yin ka je aikin hajji in kai almajiri ne ɗalibin ilimi to fa'idojin da za ka samu ba daidai suke da fa'idojin da wanda ba ɗalibin ilimi zai sama ba kai wani ya je a matsayin shi alhaji ne eh, lokaci ma sai mushi yawa a garin makka ya ta yawa ta yawa ya yi can shagon ya je can shagon ya je can shagon mai ta buɗe ido shi ko ɗalibin ilimi shi kenan ya samu halakas na ilimi ga malami can ga malami can ga malami can har sai ya zama ma cikin abin da laraba suke cewa wai man akhfaba tahayyar ko tahayyar wanda gonar shi sai ya banya da yawa sai ya rikice ya rasa sai ina zai ɗiba ga malami can ga malami can kowanne ya isa kowanne ilimi yake badawa kowanne yana bada tarbiyya sai ka rasa ma wajen wa za ka je to kaga wannan kina to tun can da haka ake har zuwa yau daga cikin falalolin sa'i za kai sa'ad ibn abi waqqas al-imam sa'id ibn musayyib al-majirin sai riwaya yace sami'tu sa'adan yaqulu yace naji malamin mu sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yana cewa jama'a liyan nabi sallama abawai yau ma'uhu sai ba na ji manzo sama yana haɗa mun baban shi da mahaifiyarsa shi ne ya ce fi daka a wa ummi manzo sallama ya ce kai sa'ad na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata saboda kai kai wannan daraja ba karama ba manzo Allah sallama ya ce wa sa'ad bin abi waqas fidaka abi wa ummi wanda sahabbai idan suna so su su nuna wa manzo Allah sama karshen soyayyar da suke masa sai su ce fida ka abi wa ummi ya rasulullah to shine shi ma manzo sama yace wa sa'ad ka abi wa ummi al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi dan ta'amir ibn sa'ad ibn abi waqas yayi riwaya daga babansa yana cewa laqad ra'aytuni wa ana thuluthul islam yace ina ba ku labari a yanzu ina tunowa ina gani na a cikin hoton kwakwalwata lokacin ni ne na uku a musulunci a musulunta yana cewa shi ne na uku a musulunta haka sa'idun musayyib ya sake riwaya daga sa'ad sa'ad yana cewa ma aslama ahadun illa fil yawmin ladhi aslamtu fihi ba wanda ya riga na musulunta duk wanda ya musulunta to sai dai ya zama ranar da na musulunta ya musulunta wala qad makastu sab'ata ayyamin wa inni la kullu fil yace na zauna kwana bakwai ni ne na uku a musulunci amma al-imam hajar ya masa ta ta'kidi Ke yake cewa lakin lahu mahmulun ala masala alayhi yace wannan sa'ad yana bada labarin da abin da ya sani me hujja wa illa faqad aslama qabla islam bilal wa sa'd khadijatu wa zaid ibn harithah wa ali ibn abi talib wa ghayruhu kafin bilal ma ya musulunta kafin sa'ad ibn abi waqas ya musulunta aina na khadija ta musulunta ita ta musulunta awwala yawmin islam Rana farkon musulunci ta musulunta mun gane a wani yau mai ranar da aka yi manzan da sama wahayin farko to a ranar khadija ta musulunta shi ya sa ƙauli rajihi ba wanda ya riga ta musulunta ita ta jefa ita ce ta ce wa manzo Allah ta sallama a lokacin da ya dawo daga kogon tsira ya faɗa mata abin da ya gani ya zo yana rawar jiki yana zalliluni zalliluni zalliluni ku lullube ni ku lullube ni ita yake cewa ta lullube shi ita ce ta lullube shi ya ce mata inni khashitu ala nafsi ce wallahi ina ji wa kaina tsoron abin da zai faru da ni saboda abin da na gani wanda muka haɗu da shi a wannan kogon mala'ika jibrilu alaihi salam ita ce ta kwantar masa da hankali ta ce wallahi la yuhzika Allahu abadan innaka latasilur rahima wa taqra dhayfa wa taktibu al-ma'duma wa tu'inu ala nawa'ib al-khair ne irin waɗannan halayen Allah baya tozarta shi ina kyautata zaton kai za ka zama babban Allah zai maka wata daraja ce da bai taɓa wani irin ta ba kaga tun ana samu musulunta kun ga shi ne wannan so da haka sa'ad radiyallahu anhu ya faɗi abin da ya sani ya ce shi ne na uku a musulunta sannan ya ce ya yi kwanaki bakwai ya tabbatar da shi ne na uku a musulunta shi ne ibnu hajar rahimahullah alhafif yake cewa wannan abin da ya bayyana a gare shi ne wallahu alam amma kafinsa ai na na khadija ta musulunta sannan zaid ibn harisa bararren bawan manzo da sama shi ma ya musulunta kafin sa'ad ya musulunta sannan sayyidina Ali ya musulunta sannan ga sayyidina Abubakar duk sun musulunta shi sa'ad din ma ya musulunta ne a hannun sayyidina Abubakar yana cikin mutum biyar waɗanda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shine ya musuluntar da su to kaga nan sa'ad radiyallahu anhu ya faɗi abin da ya sani Allah ya ƙara yadda a gare su to a takaice dai ko da sa'adu bai zama shine na uku a musulunta ba ko da bai zama ma na goma ba to yana cikin attabiquna al-awwaluna min al-muhajir yana cikin ɗan farko farko waɗanda suka musulunta a lokacin da tsoro ake ji a musulunta bayan ba bayan da aka share wa mutane hanya ba shi yasa Allah da kansa sai da ya faɗa yace la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amma kullum wa'ada Allahu al-husna waɗanda sai da aka yi fata sai da aka buɗe garin makka wasu kuma suka ce sai da aka yi sulhu hudaybiya suka musulunta a lokacin musuluncin ya yi sauƙi aurin da ake da shi akan musulmai ya yi safa-safa kafirai sun fara miƙa wuya ko sun miƙa wuya ma sun yadda da cewa an fi ƙarfinsu musulunci ya yi gaba to ire-iren waɗannan da suka musulunta bayan wannan irin wannan lokacin ai ba za su yi daidai da waɗanda suka yi musulunta da waɗanda suka musulunta kafin wannan lokacin ba waɗanda suka musulunta kafin wannan lokacin a azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu su suka fi daraja a wajen Allah su suka fi lada fiye da waɗanda sai da aka share hanya abubuwa su kai sauƙi. wannan suka musulunta wannan darasi ne yan uwa kullum kai da ka zo baya bayan abubuwa sun yi sauƙi. wallahi ka girmama magabatanka hatta 'yan kwanakin nan 'yan shekarun baya-bayan nan za ka haɗa yin izala farko da yin izala baya za ka haɗa ɗan izalar da aka ƙwace mishi mata aka raba shi aka tsitsine mishi wani ma baban shekurin shi daga gidansu za ka haɗa shi da 'yan yanzu wannan da an ba komai kawai kawai an share hanya cikin sauki kawai komai ba wata damuwa wani ko zagin shi ba a taɓa yi ba wani ko harana shi ma ba a taɓa yi ba saboda sunna kuma shi saboda jarabawa daga Allah sai ya zama shi kuma yana zagin magabatan shi shi ya samu sharar ya hanya ba komai ya sauki sai kuma ya zo yana zagin waɗanda suka gabace shi akwai adalci a ciki kaga babu adalci a ciki tsakaninka da su su ne ka musu addu'a shi ne ka musu addu'a ko da kana jin kai yanzu ka fi su ilimi ko kana da ilimin da ba su da shi a lokacin roƙa musu Allah maɗaukacin sarki ya yafe musu inda suka yi kuskure kuma ladansu na ijtihadi da suka yi Allah ya ba su ya cika musu ladansu wannan shi ne daga cikin falalolin sa'ad ibn abi waqas qais ibn abi hazim almajirin sai riwaya yace sami'tu sa'adan yaqul naji malamin mu sahabin manzo sama sa'ad ibn abi waqas yana cewa inni la awwalul arabi rama bi sahmin fi sabilillah sa'ad yace ni ne farko daga cikin larabawa wanda ya fara amfani da mashi yayi jifa da mashi ya jefa wa kafirai dan Allah ni ne na farko wa kunna naghzu ma'an nabi sallallahu mun kasance muna yaƙi tare da manzon Allah su salama wa ma lana ta'amun illa waraqu shajar wallahi mun rika yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin abincin da zamu ci ma ya gagare mu ba mu da shi ganyen bishiya muke muke tsunkuwa mu ci sahabbai sun yi wannan akwai yakin da aka je sunansa eh, abin nan gazwatu zatil hafs gazwatu zatil hafs an kira wannan yakin da gazwatu zatil hafs saboda ganye sahabbai suka rika ci har ganyen ma ya kare ba su da ruwa ba ruwa ruwan shansu ya kare abincinsu ya kare suka koma suna cin ganye ganyen ma suka kasa samun shi turakiris mutuwar ta zo dukkansu kafirai ba su kashe su ba amma kuma yunwa za ta kashe su da kishi suka rika soke rakumansu suna fasa cikinsu cikunkunan raƙuman suna shanye ruwan tankin raƙumi Eh, abin nan eh, raƙumi yana tara ruwa sa'ad ya ce tun kuka ƙaran abin nan shugabansu shi ne amir ibn aljarra abu ubaida shi ne jagoransa a wannan yakin na gazo to zatil khab eh, ya ce in kuka ƙaran mana da raƙumin kuma ya zami sai ya ce mu 'yan saƙon annabin allah ne wakilan annabi sallallahu alaihi wasallam ne mu ku daga hannu mu yi addu'a Allah ya ga halin da muke ciki ya kawo mana rangwale ya kawo mana gudunmuwa sa'adu ya daga abin nan amir ibn jarra abu ubai ya daga hannu sojojinsa suka ɗaga hannu ya ce ya Allah mu ‘yan aikin manzan kai mun zo domin ɗaukaka kalmarka ya Allah ka ga halin da muke ciki ya Allah ka ka mana ɗauki abu ubai da yana sauke hannu suna gama addu'a kawai sai suka ga wani shirgejen halitta a bakin teku kawai ya bayyana dama a bakin teku suke yakin ruwan teku ba ruwan sha bane kawai wani katotan kifi ana cimshi ambar al'ambar kawai sai gashi kawai ya zo bakin teku kawai ya mutu suka rika ɗibanta suka rika cin nama sai da suka yi wata ba su gama cin ba su cinye komai nan suna yankan naman kifin nan kuma bai lalace ba kaga kirama ko mai riwaya ya ce ya ce kan kifin ya aka kwantar da kifin kai aka kwantar da kifin ke da aka sa raƙumi ya tafiya aka kora raƙumi yi ta tafiya sannan ya je ƙarshensa sannan ya sake dawowa ba shi nan a kwanci kawai kare kila tafiya kai kusa rabin kilomita ke duk kifi ne ga nan da aka ƙwaƙula ƙwaƙwalwar kifin aka kwashe ta don ba kwakulewa ba wannan aka kwashe mutum goma sha biyu suka shiga suka kwanta a cikin kan kifin kwakwalwar kifin mutum goma sha biyu hadisi yana cin sayi bukari za mu karanta shi can gaba insha Allah mutum goma sha biyu suka kwanta a cikin kwakwalwar kifin skull to shine nan shi ma sa'adu yake cewa mun kasance muna yaƙi tare da manzo ba mu da abincin da za mu ci sai dai warqu shajar sai dai mu ci ganyen bishiya hatta inna ahadana la yada'u kama yada'u al-ba'iru aw ash-shatu ma lahu har ɗayan mu yakan kasance yana sanya bakinsa a ƙasa kamar yadda raƙumi yake sa bakinsa yana latar ƙasa ko tinkiya tana latar ƙasa ana yaƙi saboda yunwa mukan kai ga wannan matakin sa'adu yana wannan bayanin ne bayan wannan sharrin da aka masa shi ne ce sun ma'asbahat banu asadin ne ala islam sannan yanzu wannan ƙabilar ta babban shiga musulunci wai su ne yanzu za su zo suna aibanta ne suna cewa ban iya sallah ba laqad khiftu idan wa dhalla amali in dai abin da suka faɗi gaskiya ne to hakika na tabe na ya asara in dai abin da suka faɗi gaskiya ne shine mai ruwa ya wa kanu wa shawbihi ila umara qalu la yuhsinu salli ya faɗi wannan bayanin ne a lokacin da mutanen kufa suka kai ƙarya suka kai ƙararsa ta ƙarya a wajen sai na umar suka ce da iya sallah ba shi ne yake wannan jawabin ba yana faɗi ba ne a babi na alfahari mu da muka zauna da manzan sama muka yaƙi tare da shi abincin da za mu ci ma babu wai shi ne wani ba ƙauye zai zo yanzu yana cewa ban iya sallah ba wannan sharrin ba abin ya kai shi girma wannan yakin da sa'adu yake faɗin cewa shine farkon wanda ya fara harbi da mashi ko kibau a cikinsa shi ne yaƙin da ake ce masa tsariyatu adi da tabnil harith ibn al-muttalib shi ne yaƙin farko da aka fara yi a musulunci kafin badar annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar farko da ya koma madina ya aika da wannan rindinar Fa'adu na cikin rindinar sau da aka da aka je ba su da takubba kawai sa'adu ya sa sa mashinsa shi ya fara harbawa cikin mushrikai to ne yake faɗin wannan falalar tasa yace ana awwalu inni la na arabi rama bi sahmin fi sabilillah a wannan yakin ne a shekara ta farko da ake cewa yakin sariyatu abida ibn al-harith nana aisha radiyallahu anha tace sahiran nabi kana nabi sama sahira wata rana manzon sallama yi dare bai yi bacci ba lamma madina ta qala tafiya manzon Allah sama yi akai tafiyar dare mazan sama bai samu yayi bacci ba da ya iso garin Madina jikin manzon Allah sama yayi nauyi sai ya ce laita rajulan salihan min ahadi ya habusuni al-lailata sai na ma dai in samu wani sahabi daga cikin sahabbaina ya tsare ni ya bani tsaro kafin a wannan daren wannan ya faru ne kafin Allah madaukakin sarki da ya saukarwa da manzon Allah sallallahu da wallahu ya'timuka minan nar da sahabbai suna zuwa suna raba aiki suna tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka saukan masa da wallahu ya'timuka minan nar sai musulmi ce ta kowa ya yanzu Allah Allah madaukakin sarki ya ce ya bashi kariya daga kowa ba wanda zai cutar da shi to kafin nan ne wata rana manzo sama ya ce bayan ya dawo daga tafiya sai ya ce wane ne a cikin sahabbai na mutumin kirki zai zo ya tsare ni da daddaren nan na na shi ta ce istami ina sauta silahi kawai sai muka ji ana karab karab da makami faƙala man haza sai ya ce waye a bakin kofa faƙala ana sa'adu na abi waƙasin ji ito a haru suka ce ai sa’ad ne na zo ne in tsare ka wana man na biyu sallama mazu sama ya yi bacci sa’ad kuma yana tsare da shi a bakin ƙofa. a limamun buhari da muslim suka yi ta wannan hadisi sa’ad da raziyallahu anhu yana faɗa daga cin falalolinsa a game da faɗin Allah ta'ala a cikin suratul an'ami wala taqulil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka ma ma min ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in fatatqudahum fatakuna min adh wannan aya sa'adu ya ce ta sauka ne a game da mu shida ta sanadiyyar aka saukar da wannan aya Allah yana cewa manzo Allah sama kada ka take ka kori waɗannan bayan Allah da suke tare da kai waɗanda suke ambaton ubangijinsu da safiya da maraici Allah bai ɗora maka hisabinsu ba sannan Allah bai ɗora musu hisabinka ba yanzu za ka kore su wallahi in ka kore su ka zama cikin azzalimai Allah ya ce wa manzu Allah salama haka to su shida ne sa'ad ya ce mu shida ne ana wablu mas'udin minhum ni sa'ad ibn abi waqqas in ji shi da abdullahi dan mas'ud yace muna cikin shidan nan sauran hudun su ne akwai bilal akwai suhaib akwai ammar ibn yasir akwai khabbab ibn al-arab su ne su shida su ne wata rana mushrikai suka zo suka samu manzo Allah kuma suka ce waɗannan mutanen in kana son min imani da kai to ka kore su in kuma baka kore su ga baki ɗaya ba to duk ranar da za mu zo wajenka to su ba za su zo ba saboda muna jin ɗoyinsu muna jin warinsu ya za a yi man ƙazama da su makaskanta to shi ne Allah ya saukar wa da manzalar sama wannan aya da wata kwatankwacinta a cikin suwatul eh, kafi ko kada ka sake Allah ya ce wa manzalar ta salama kaga wannan falala ce sannan sa'adu ya yi rashin lafiya a lokacin da aka yi a lokacin da aka yi aka yi hijjatul wada da aka je aikin hajji sa'adu na da gida a makka domin dan makka ne an faɗa mana to sai rashin lafiya ya kama shi shine ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya tafi je ya gaishe shi da ya je gaishe shi sai ya kama kuka ya ce ya ma'aikin Allah kaga halin da nake ciki ina jin tsoron kamar a makannin zarrasu za ku tafi ku bani ya ma'aikin Allah ka san ina da dukiya kuma ba ni da wanda zai gaje ni sai ta mace kwana daya to ya halasta in yi sadaka da dukiya ta duka annabi sun ya ce a'a yace to in raba biyu in ba da bibi sa uku yace a'a yace to in raba biyu in ba da rabi yace a ki to ba da ɗaya bisa uku sai manzo ne ya ce as-sulus wa sulusu kafi manzo sama ya masa addu'a za mu ji addu'a da ya masa a gaba insha Allah sannan al-imam az-zahabi yana cewa wa min manaqibi sa'd anna fath al-iraq kana ala yadayhi daga cin falalar sa'ad iraki gabaki dai iraki in an ce iraki fa a wancan lokacin alal akalli yanzu ka ce iraq da iran kasan ku ba kananan kasashe ba ne to da sauran kuma wasu kasashen duk lokacin su ne ake ci musu biladul iraq to shi allah ya ba nasara aka ci nasara aka buɗe garin iraki aka kori bautar wuta aka baza tauhidi a ciki sannan ya kasance gaba-gaba a yakin kadisiyya wanda wannan yakin na kadisiyya shine ya yi sanadiyar cin nasara a iraki iraki ya zama garin ya musulunta mutanen garin an musuluntar da su aka daina bautar wuta sannan wani sarallahu dinahu a hannun na sa'adu allah ya taimaki addininsa a iraq ونزل سعد المدائن sannan daga nan bayan an buɗe ƙadisiyya an buɗe wasu birane sai sa'adu ya koma garin da ake ci mashi almada'in bi yana cin biladul iraq sun makana amiran nasi yau Majalula'a fa kana an ala sannan aka ci gaba da yaƙi har ranar da ake ce mata yau jalula Allah ya sake bada nasara aka ci nasara sa'adu shine jagoran yaƙi wasu Allahu akasira sannan Allah maɗaukacin sarki ya fincika mulkin kisira-kisira aka shimfiɗa daular musulunci a Iraq duk falalar sa'adu daga nan sa'adu ikhtatsal kufata bayan an ci nasara Iraki ta zama garin musulmai sai rubuta wa na Umar wasiƙa ce ina ba da shawara in ka yadda mu kalli wani dajin Allah mu zana gari a cikinsa domin sahabban manzan salma da suka yaƙi aka gama yaƙi a iraki da tabi'ai a samu gari ne daɗi wanda za a zauna a cikinsa sai sai na umar ya ba shi izini ya ce ka duba duk garin iraki ka zaɓi garin da kake wajen da ya fi cancanta sai a zana sai ka fitar da shi ya zama gari kuma ka gina ƙaton masallacin juma'a shi kenan sa'adu ya sa masana suka yi masa bincike sai aka ce wajen da ake cewa kufa nan ya fi cancanta sa'adu da kansa ya zana garin ya fitar da kwatami ya fitar da filaye ya zana da yadda ake zana gari aka zana masallacin juma'a katoto aka gina a shekara ta sha bakwai bayan hijira kamar yadda al'imam ibn hajar ya ambata kafin sa al'imam ya kutu hamawi ya ambata a cikin littafinsa mu'jamul buldan shekara ta sha bakwai bayan hijira to kun ji fa shi ya zana garin shi ya musuluntar da su shi ya samar da garin bayan shekaru hudu kawai sai suka da suka zo kawai aka rubuta takarda aka rubuta takardu petition aka aika madina wajen amirul mu'minin sarkin musulmi sayyidina umar aka ce wai sa'adu bai iya sallah ba Ta jifa kamar yanzu misali sai a tura ka wani gari da awa a yanzu ka tashi daga nan garin namu na zariya mai albarka kai ɗalibin ilimi ne kana gaban malamai kana karatu kayi karatuttuka kayi usulu kayi furu kayi luga kayi nahawu ka san bi ilmoma kayi su daidai gwangwado sai a tura ka wani gari ƙauye na maguzawa shi kenan sai ka je yi da'awa kawai sai duk mutanen garin su musulunta sai ka ce to ai ka ga gari ma kai sai ka ci gaba da zama a garin ta sanadiyar ka aka je da aka sa musu sola aka sa musu ruwa suna da ruwa da da ruwan gulbi suke zuwa su sha da su da tumakansu da shanunsu da karnukansu ta sanadiyar ka aka je aka musu bohol Eh? aka sa musu sololi garinsu ya haske kuma ka zauna ka ci gaba da ka kafa makaranta kana ta karantar da su kuma kai ne limamin su kai musu hudu baran juma'a ka karantar da su addini kawai bayan shekara hudu sai su zo kawai shi kenan sai su rubuta wasiƙa nan Zariya sai su ce ai baka iya sallah ba don Allah za ka ji to na sa'adu ya fi wannan sahabin manzo Allah zama kun ji lomin shi da maka kawo goro su ne yan farko farkon musulunci shekarun shi sha bakwai tun yana da farin sawu shekarun shi sha bakwai ya musulunta a tatin a kwanakin farko farko na musulunci ya je ya samar da wannan albarkar ya gina gari wai sai aka sami yan garin kawai shi nan suka rubuta wasiƙa suka ce wa sayyidina umar ai bai iya sallah ba da sauran wasu makokorafe na ƙarya waɗanda ba haka suke ba To kun ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake abubuwan so daga darajojin sa'adu suna da yawa ba mai komai a ciki ba so daga insha Allah darasinmu na gaba ma za mu ɗora a kai in muka gama tarjamar su to daga nan sai mu shiga cikin hadisin mu ga fiqhun da ke cikin sa Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah ya ba mu damuna ne albarka Allah subhanahu wata'ala ya shayar da mu ruwan albarka Allah ya zama ya sa sanadiyar ruwan sama da damunar da za mu samu zama sanadin kwaranyewar damuwoyi na talauci da yunwa da bakin ciki da ake ciki Allah subhanahu wa ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya mana albarka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته